Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamal ne, kashi na goma sha biyu. Abu ya gyara murya, mamu ta kira Mubina ta su ta dawo gunta ta zauna. Abu ya ce, ba komai ya tara ma anan ba, sai yana sa Ibrahim ya roƙi alfarma a wajen Ka Ka ba Kamal auren ɗaya daga cikin 'ya'yanka masu albarka. Da farko wannan na zaɓa masa ya nuna Amra ya ce, so kuma sanarwar na lura kamar wannan yake so ya nuna Mubina. Kamal ya zaro idanu waje. Zai magana Abu ya watsa masa mugun kallo, kansa ya mai da ƙasa. Abu ya ce, don haka ina nema ma kamal auren mu biyu ai mu da ta wata irin zabura za ta buɗe baki ta magana tana kallon umfa mama mata danne mata a cinya ta rufe mata baki abu zai ne wa umfa da hafsat da kuma sama komai tun da safe irin drama da ake ta kaftawa umfa ya kalli mu biyu bini ga hankalin da hankalin ta ya tashi da ke gano yarsa ba ta son kamal gyaran murya ya ce masha Allah na ji daɗin wannan lamarin insha Allah ba zan hana ɗana kamalu gudan jini na ba sai dai mu bina karatu take yi tana da burin karatu Ka ga misali da an yi aure Allah ya kara da wuri idan cikin mai laulayi ne zai datse mata karatunta ko kuma daga baya mijinta ya hana ta hada shi ke da ikonta sosai nake ganin a bar shi a bashi amra tun da ita ta gama ko gobe ma a shirye nake haɗa zuri'a da kai abubakar na ba ma kamal auren amra idan ya so za ta ci gaba da karatu ko aiki a gidanta ya faɗa yana murmushi na jiya zuciya ta sauke ta kalli sharan kamal ta cinno baki gaba tana limshe idanunta ta tura kanta cinyar mamu ta ji daɗin jin ba ita bace ba mamu kuwa haushin umfa ya cika ta yara hararsa take ya ɓoye ga yarinya mai bukata aure ya kasa ganewa ya ji ya ba watan tam abba cikin farin ciki isa gun umfaye, ya rungume shi yana godiya sosai da fata Allah ya sanya alkhairi umma da hafsat da sama sun ji daɗin samun amra matsayin matar kamar dan sun fahimci tana da nutsuwa ga shi abin kai tsaye ta ji amma ta ki nuna bacin rai sai kanta ta sadda kasa kamar lauriya yake kurum sai yayi da damar kin faɗa kin fada cewar ya samu wacce yake so gashi za a aura za a yi masa auren dole abba ya zaro. ɗaurin yan dubu dubu da dubu hamsin bai kama on ga kuɗin tambaya mun gani muna so insha Allah za mu zauna cikin satin na a saka rana da komi Wani abin ya min daɗi ban taɓa zaton kai tsaye zan samu karɓuwa haka ba Allah ya bar zumunci mun bai ce amin nike da godiya ni da ake son haɗa iri da ni haka suka kasance cikin farin ciki sosai kiran sallah ne ya tashi tare su abba suka tafi gida su ma suka koma ciki wannan kenan to bayan sallar isha'i suka halara wurin cin abinci idanun idanunta sun yi jajir ta ci kuka ta ƙoshi ya ɓoye yanzu ma sai juya spoon take yi ta kasa ci mamu ta ce ki ci abincin ki ni ban ga aibin yaran nan ba wallahi ga hankali ki haƙuri Mubina ta ajiye roba ice cream din ta bushe dariya ta rungume mamu ta ce kai mamu mamuna gurgu ne fa yana dan dinki sam amma dole za ta ma biyayya mamu ta buge mata baki ta saki ƙara ta saki ta koma wajen umfa umfa ya kalli mamu ya ce nusaiba wallahi na fahimci kina nuna bambanci tsakanin yaran nan duka da ke kika haife su kuma amana Allah ya baki Ki Amra, kuka kika saboda na zaba miki miji na gari? Kina da tsayayyen da zaki fito Kuma ina ma zaki samu kyakkyawan yaro mai natsuwa irin Kamalu? Ga raga gashi ya kai a soshi. Ki rike abinki da kyawu kin ci ko? Amra ta ce. A umfa bana kuka. Insha Allah zan yi maka biyayya ina son sa mana. Ta faɗa tana danne kukan nata ta miƙe ta nafi sama. Kofa ya ce yawa Allah ya miki albarka. Mama ta ce amin. Ita ko ta gaban ka sai kamata addu'a Allah ya shirya ta. Umfa murmushi ya shiga ya shiga ba mu bina abinci a baki ya ce Adawa ba ta yi ba wallahi, Mubina ta dariya ta miƙe ta haura sama. Kacan gidan suka malaka suka kasance cikin farin ciki da walwala, amma banda Kamal. Misalin karfe goma sha biyu na dare, kwance yake a makekin gadon sa yana sanye da kayan bacci riga da wando farare. sa limshi ya dafe kansa shi kaɗai ya san me ke damunsa. Ya rasa me yake ji, yana jin zafin yadda ɗazun ya roki Abu cewar ya masa alfarma yana da wacce yake so. Ya haɗa su su biyun ya aura, amma Abu ya yarda ya ce ko kusa da duk zaman sa bai ce yana da wadda zai aura ba sai da ya samu masa mata aure tukunna juya ya bika hannunsa na gefen gado ya janyo wayarsa ya sake kiran amra amma a kashe sakonta ya sake karanta na cewa su haƙuran da juna amma ta miji za ta biyayya wa mahaifinta amma tana son sa har ƙarshen rayuwarta cile da waye ya dafe kansa ya ce kina mace ma kin haƙura bare ni namiji za mu shi kaddara ta insha Allah ya faɗa yana buɗe idanunsa ya miƙe zaune ya sauke ya shiga toilet ya ɗauro alwala ya fito ya ɗora jallabiya kan kayan baccinsa ya hau saman dadduma ya tayar da sallar nafila ta neman zaɓin Allah Amara na kwance mobila na manna jikinta sai kwasar bacci take a nutse tana sai da yar guntuwar riga ta bacci Amara ta rushe da kuka ta ce wallahi ni ke yake nake so amma dole zan amshi kaddara ta zan manta ka insha Allah ta faɗa tana shishikar kuka ta rungumi Mubina gam Mubina kukan ta ya tayar da ita ta bude da ta zabura ta rike Amara ta ce lafiya kuwa Amara ta ce baby bari ki ji abin da ke faruwa ina da wani saurayi bayan lamir dama kin san shi shi ba son sa nake ba amma shi bamu taba haduwa ba ina son sa yana so na yana nan a marada amma na masa karani a doso nake gashi za a raba mu sai dai fa ban taba ganin sa ba ne ta ja tsaki ta sake shigewa jikin amra ta limshe idanun ta ce anti ki ma da ki aure gurgu kawai ki bar kukan idan ba ki so zan san hanyar da zan bi a fasa ta ruwan sanyi sai ki yi ma shi haduwar facebook magana sai ya fito ko amra cikin murna da ce na gode kanwata amma mu bi komai a sannu sai dai har na tura masa sakon murnar fa mubina ta ce hmm ki bari zan san abin yi mu kwanta da ya na amra ta rungume ta tsaf suka kwanta babu jima mubina ta koma bacci amra ce ta dan jima kafin ta yi baccin wannan kenan to bayan wata ɗaya zuwa lokacin an gama magana auren amra da kamal an sanya wata biyu masu zuwa yin saura ta da ya ce auren su abla ta da ta fi kowa murna mubina ta bara sai abin da ya gaba sai iskanci take amra wai an bada ta sadaka amma da bata su so za su san abin yi amra ba ta kula ta dan ta san kamal ya kai namiji zuwa yanzu ta fara sabawa da shi tana jin sa'aran da sosai saboda yana ba ta kula duk da baya kiranta yakan zo ya saka mai gadi ya kira ta su gaisa ya fice ya fice wasa dan kamal da amra ba laifi yana kokarin zuwa zance babu yabo ba fallasa suna dan gaisa tana ba shi girman sa to a bangaren cute angel in sa kam shi kam da ta tura masa sako sakura ya fasa kiranta ya goge number duk da yana santa ba zai so ya ruguza ta zai so ya zuga ta ta kasa ma iyayenta biyayya ba idan ta kira sa yakan ɗauka su gaisa amma baya kiranta ya tsaya tsaya inda mahaifinsa ya ajiye sa duk da baya kiran amra ko nambata har yanzu baya da ita tunda sai ya fi sati ma bai zo ba idan ko ya zo mai gadi yake sawa ya kira ta mubina da sagir sun shaku sosai babu laifi ko a makaranta suka ɗan zanta ta saki jiki da shi sosai saboda yadda yake bata kula da hira masu daɗi yanzu ta fita harka kamal saboda jarabawa da ta ta rage iskanci sosai ta mai da hankali a karatunta Sai da basma kuma ko ba haka kamal ya fasa kallon inda take baya kula ta duk abin da za ta yi baya kula ta gabansa kawai yake kasancewa ta zama kanwar matar da zai aure. yau ta kama weekend ne babu aiki kuma yau ne kamar zai sauka garin maradi da misalin karfe tara na dare idan ka ga yadda mabina ake shirye-shirye har da kitso da kunshi kasancewa ba ta kitso sai wannan gamin ya yi mata mugun kyawu kuwa haɗe da kuma kunshi na ta yarinya ta haɗu sosai don safe ba ta zauna ba ko misiya masa take ta matsa dare yi ma haka dai amura ita ma a bangaren ta misalin karfe biyar cikin shiri kamal ya fito yana taka wata takalar beni a cikin nutsuwarsa sai na imtaccen kamshi ke fita a jikinsa ya ɗaya cikin sud garin golo ya masifar yin kyawun kwantacce su makan sai wani ya take tana fitar da kamshi tamkar haihuwar ethiopia komi na shi mai kyau da tsari ne zaune yake a falon zakiya zaune ita ma da katon cikinta ta shirya tsaf cikin doguwar riga ta atamfa budadden ɗinki tsaftakar da umma ta ce kai umma wai mai kamala yake ya ki fitowa wallahi ni sai da fasa shan ice cream din ma Umma ta yi dariya ta ce, ki dai haƙura ku zaga gari ki motsa ki. Jin da suka kumbura, Kamala ya so yana murmushi ya ce, oya mai ciki, tashi mu je. Sama ta ce, broda, ni ma na shirya mu je please. Kamala ya ce, duk kina me? Sai yanzu za ki wani ce ki shirya? To ki zama ki, ki maza ki fito ina jiran ki. Ya faɗa yana zama ya ta ce, idan ba rigimar mai ciki ba ki je ki hawa supermarket sai ka ce a ke bi kina shan ice cream. Ya faɗa yana dungurinta a kan ya miƙar da ita. Sallama ya ma umma yana riƙe da hannun ta sai ɗan gaba ya zaunar da ita ya zaga ya zauna wai sa ta ɗauki ringin ya ciro ta aljihunsa ko da babu suna kallo ɗaya mata ya gane ya cute angel ce bikin ya kara a kunnensa daidai sama ta buɗe sai ɗan baya ta zauna can ƙasan makoshi ya ce da kike ya jin daɗin ki ya amarcin ya faɗa yana tashin motar ya nufi yana isa bakin gate mai gadi ya buɗe masa gidi silala motar waje direct latron samuels ya nufa direban yake cikin nutsuwa waya manna a kunnen sa yana magana cikin lallasan lafaz ya ce um amarsu ba na son tsokana wai kina maraɗi da gaske ko me tace masa ya saki murmushi ce okay san da zuwa yanzu ina kan hanya zuwa shopping da kannina idan na da zan kira ki ko me tace masa yace ce kalla turan samuel ido ya zaro yace ce okay zan gure mai ƙarya bayi sai na iso ya faɗa yana tsinke kiran ya mai da hankalinsa akan driving zakiya ta ce an kula na da shan love da amarya ko murmushi kamal ya bai ce mata komai ba basma dai dariya ta ce anti zakiya zan miki gulma bar mu dawo Kamal kai ya girgiza kurum bai kuma saurara su ba ya bai da hankalinsa akan driving cikin kwarewa da sanin ya kamata yake tuƙe sa hankali a kwance. To lateral summer katon supermarket ne wanda ya kasance ana sayar da komai a cikin cikinsa. Babu abin da ba a siyarwa na ci da sha sutura kayan daki, komai da kasani ana odar su daga kasa kasa a tilasta a wurin. Kowanne da sharansa. da ce tsaye bangaren kayan sawa na maza. Sai take da doguwar riga ta material pink color mai shekin kyawu da tsada yana da adon duwatsu farare masu kwalliya ɗinkin ya kama ta matuka wani haɗaɗɗen takalmi ne ka a ta wacce ta sha zanen ƙunshi. wanda ja ya fi yawa takalmin ya kuma sifar kyawu da tsini ya datsa kafar tata Ɗaurin kwananta ma ya yi kyau sosai, jeli likitan ta zubo har kafaɗarta. Wuyanta da kunnen ta sanya suke dawo tasiri da sarƙa ta gold. ‘Yan kunnen ƙananu ne sun mata kyawu sosai. Sai jakar hannun ta ita ma pink ce haɗe da siririn mayafi da ta makala a kafaɗarta shi ma pink ne. dole idan ka kalli mabina ka shiga ranka ta kuma burge ka ta yi kyawu matuƙa ta haɗu sosai sai amar wacce take sanye da abaya a baki bai shege kyawu da kuɗi ta yane kanta da mayafin abaya bakar Baƙar a hannunta haka takalminta mam ta yi kyawu sosai sak larabiya ta ki ƙunshin ta yi mata kyawu sosai mabina ta kalli amram wacce hankalin ta tafi akan wasu kayan bacci tana duba mabina ta shagabe ta ce antamra ki zo mana ki ga idan sun yi nasiyawa my brother gobe nake so ya saka su faɗa tana babbaga kafa Amma ta ce, "Dole baby ki saya kawai, bari na duba kayan baccin nan ne." Ta faɗa tana ƙoƙarin ciro kayan. Mubina ta ce, "Na gode, bari na kirawo saboda ya a ni zaɓa." Faɗa tana zu buɗe zip jakarta daga babu wayarta. Saki ta saki da ce, "Oh, shi na bata a cikin mota. An ba ni daki na kira sa please, kin ji?" Ta faɗa tana isowa gon Amra. Amra ta ce, wala ba zan baki ba. Kin ga ke yake ina hanyar zuwa mai ma ya shigo kin ga babu daɗi ya kira kina amsawa ya? ko?" Mubina ta ce, hmm, "Na ji, bari na sauka na ɗauko tawa." duk bakin cikin bakin ciki sai na saya wa kabar kayan nan wallahi ta faɗa tana tafiya za ta sauka amma dariya ta tana jidar kaya tsaye suke a nan kasa bangaren kayan sa kayan cici kamala ce zakiya ga suna iri sai ki zaba ni ma maza ku gama mu wuce bari na amsa kira ya faɗa yana tafiya ya fara taka mata takalar bene ya waya sai dalin ɗin nan ba amra fada ta tana kalle kalle tana dabda mata takalar bene har za ta saka kafarta ta tsaya ta kalli wasu takalman wanda suka ɗauki hankalinta baya ta da ta sake duba tana murmushi ta ta fara tafiya cikin natsuwa sai waiwaye su take tana murmushi tamkar zararra kamal da ya hayo yana magana da amran shi oke fito ga nan na hayo zan duba wani takalmi ne Allah ya sa ba ƙarya kike ba Angel Mubina sama karanta ya nisa wajen kallon takalmin sai ka ce yau ta taɓa ganin irinsa ta taɓa ganin abin da ya burge ta san bata ji magana kamal ba bata ba san tana da shi ba kamal na shirin sake mu'amalar magana shi ma bai lura da Mubina ba a gabansa ba sam sai jin mutum ya kawai saman fafaɗan ƙirjinsa male-male a kwance a tare suka furta inna lillahi mubina duk tana tsorata amma hakan bai ta jin da daɗin ƙamshin kamal ba a ɗan firgici ta fara ƙoƙarin jayewa daga saman ƙirjinsa cikin jin kunyan a ɗago da kanta ta buɗe baki da niyyar bashi haƙuri Karam suka haɗa idanu da Kamal ya kafe ta da tsammin idanunsa yana ƙoƙarin saka waya a aljihunsa. Mubina dan tsoraci, ta kura masa idanu ya masifar kyawu shi da rashin kunya ta daki ƙirjinsa da ƙarfi ta ce tun yau ban fito da sa'a ba wallahi. Ina dalili duk inda na je sai an bi ta faɗa tana ta ƙarasa ƙarasa janyewa daga jikinsa ɗin kamal kuwa yarinya ya misa ɗin mata kuma ya ga ta masa kyau sosai tamkar ka sace ta ka gudu ta haɗu ta ko'ina matsalar ta ɗaya ba ta ɓoye jikinta rushi kamal ya ci zalif tsintsam tana ƙoƙarin tafiya ya yi saurin sa mata ƙafa aiko ta yi tagaltagallu ta baya za ta faɗi ta kware baki za ta zunduma ihu tana cewa wayyo antina zo ki ga zai kashe ni wannan ba mijin aure bane wallahi kamal ya zaro idan ya saurin taro ta ta faɗo faɗan ƙirjinsa tare da toshe mata baki da sun hannunsa mai fitar da limtaccen kamshi wanda aka mana cikin iko Allah babu kowa kusan su babu wanda ya gansu tare da yauce cikin jikinsa ya mata kyakkyawan makwanci a saman sa ya rungume da tsantsama sa ya saurin janta wata kwana layin gadaje babu alamun kowa a wajen yana shiga da ita ya dago da kanta yana kicin fatar kanta ga shi ya rufe mata baki tunanin idanunsa ya zuba mata ya koma lallas ya kamo lallausan hannunta yana shafa kunshin hannunta Can ƙasan maƙoshi ya fara magana cikin ne muryarsa mai fitar da aman daɗi ya ce, Maras kunya, a nan ma rashin kunya zaki mini, ina matsayin mijin yayarki. Faɗa yana yi ta a jikinsa, ya sakar mata baki. Daidai lokacin Amra ta kwala wa Mubina kira. Mubina ta kware baki za ta fasa ihu da sauri kamar da riƙo ugun ta ya tallafo kanta ya rinƙofo, ya son ɗora bakinsa a saman nata. Ya jawo ta jikinsa sosai yayin da suka game waje ɗaya gam, ya mata wata irin sirritacciyar runguma. Yana riƙe da ƙugunta yayin da ƙirjinsa ya haɗe ya manne waje ɗaya. zuciyarsu na wani irin bugu da sauri da sauri wani irin sassanyen kamshi ne guda biyu ya haɗe a jikinsu sai ba da wani irin launin daɗi mara misaltuwa Bobi na tsorace ta kalli kamar da raunannin idanunta yana ta ji lallausan lips ɗinsa a cikin bakinta wani irin huci yake fesa mata ya fitar da gumi ga kamshi na musamman wani irin taushi da kamshi ke yawo tsakiyar bakinta shi ma ita yake kallo still bakinsu na cikin na juna bai dai tsotsa ba ya zama mata fitanannun idanunsa tana jin bugun zuciyarsa da ƙarfin gaske ga fitanannun kamshinsa ya cika ta ya haddaba kuma hancinta wata irin kasala tana faman ziyartarta ta. da karfin hali mai haɗe da tsoro ta fara ƙoƙarin kwatar kanta da ƙoƙarin cire bakinta a nashi tana kallon kwayar idanunsa masu wani irin sinadari a cikinsu kai ta girgiza masa ƙwalla ta fara taruwa a cikin idanunta tana damƙe bakinta cikin nashi kamar ya limshe idanunsa ya ƙara ƙanƙame ta a cikin jikinsa ta shiga hura mata iskar baki cikin bakinta wani irin dumi ne ya ratsa bakinsu ga yawu ya fara taruwa cikin bakin saboda yadda kamal yake jujjuya harshensa a cikin bakinta amma bai tsotsa ba mabina wata irin kasala ce ta sabko mata haɗe da wani ɗan guntun bacci mai haɗe da wani irin sanyi da ta fara ji a cikin jikinta tsiga jikinta sai ta take yi furtama kamal inda idanu shi ko ya lumshe idanun sai zagaya hannunsa tsakiyar bayanta ya ɗebo shi su waje ɗaya